Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Da tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau litinin 19 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoton muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo inda ya ce buƙatar raba ƙasa saɓawa doka ne. Bayan nan za mu buɗe layinmu na tarho domin mu ji ra'ayinku akan shin me tasirin ɓacewar dabinan nan akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kawo muku labarin wasanni haka kuma za ku ji tasirin watan azumin ramadana amma kafin nan sai a gyara zama muhammad lalo zai faɗa mana halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. kasar rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin euphrates da ke cikin syria za ta harbo shi bayan da a karan farko cikin shekaru shida da aka kwashe ana yakin syria amurka ta kakkaɓo wani jirgin dakarun syrian a wata rubutacce sanarwa da dakarun rasha suka fitar kasar ta bayyana cewa za ta katse hanyar talhoɗin da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun bangarorin biyu duk da wannan sanarwa da rashin ta fitar shugaban hafsan hafsoshin sojojin amurka janar joseph dunford ya ce hukumomin washington na kokarin ganin an maido da hanyar tattaunawa domin a kaucewa sake aukuwar wannan lamari inda ya ce ko a baya bangarorin biyu sun yi nasarar kaucewa yin fada da juna gabanin hakan dakarun rasha sun zargi dakarun kawancen da amurkan ke jagoranta da cewa sun yi watsi da hanyar da aka shimfiɗa domin kaucewa haɗarin irin wannan a sararin samaniya ƙasar ta siriya ita dai amurka ta dage da cewa wannan hari da ta kai mataki ne na kara dakarun kawancen da take jagoranta ta wata babbar motar daukan kaya ta afka kan mutane da ke tafiye a gefen hanya da sanyin safiyar yau litinin a birnin london a kusa da wani masallaci inda ta jikkata mutane goma a wani lamari da shugaban 'yan sandan birnin ya kwatanta a matsayin hari ne karara da aka kai akan musulmi magajin birnin london sadiq khan ya kwatanta wannan hari a matsayin mummunan hari akan birnin na london yayin da ita kuma firaministan birtaniya theresa may ta ce hari ne da aka kai akan musulmi a wurin ibadarsu mataimakin kwamishinan 'yan sanda neil basu ya ce babban jami'in da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci ya fayyace wa manema labarai a yau litinin cewa tun da farko wani mutum da aka bayyana cewa ya mutu a harin da ya auku a arewacin na birnin london yana karɓar magani yayin da harin yake faruwa yana mai cewa ya yi wuri a tantance ko akwai alaƙa tsakanin harin da mutuwarsa hukumomi sun kuma ce jami'an tsaro sun kama matukin motar mai shekaru 48 wanda mutane suka tsare shi bayan harin mataimakin kwamishinan 'yan sanda ya yaba da yadda mutane suka kai zuciya nesa suka tsara mutumin ba tare da sun yi masa komai ba jami'an tsaro sun ce ga dukkan alamu mutumin shi kadai ya kitsa harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani mutum bayan da ya tuka motarsa dauke da ababen fashewa ya dimfari wata motar 'yan sanda a wani fitaccen wurin yin cefane da ake kira sham elezi a birnin paris a yau litinin a cewar 'yan sandan babu dai wanda ya jikata daga harin wanda jami'ai suka ce da gangan aka kai shi rotannin farko da aka samu game da maharin su nuna cewa hukumomi sun san mutumin a baya kuma yana da alamun nuna tsatsauran ra'ayi ta dai aka gayyaci kwararru a fannin kwance bamabamai inda suka killace wurin a cewar wani kakakin makata cikin gida 'yan sandan sun kara da cewa an tsinci bindiga kirar kalashnikov tare da kwalba cike da gas a cikin motar maharin rotanni sun ce mai shigar da kara a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta paris wato a faransa ya kaddamar da bincike kan wannan lamari A ƙasar Burtaniya a yau Litinin 'yan sanda a London sun ce akwai mutane 79 da aka ayyana sun mutu daga gobar da ta laƙume wani gida a makon da ya gabata. Commander Stuart Kundi ya ce ana tunanin aikin neman mutanen da suka, suka bata zai ɗauki makonni da dama yayin da hukumomi ke ƙoƙarin gano waɗanda suka batan. Ya ƙara da cewa abu mafi muhimmanci shine a samar da bayanai ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu. kwamandan ya kara da cewa a binciken da ake yi za a iya dubi a kan yadda aka gina gidan da yadda aka yi mai kwaskwarima a kwanan nan da kuma matakan da aka ɗauka wajen kare aukuwar gobara. A jiya Lahadi magajin garin London Sadiq Khan ya ce ya lura da yadda mutane suka fusata sanadiyar gobarar inda ya ɗora alhakin hakan akan sakaci da kurakurai. Firaminista Theresa May ta bayyana a bayyana jama'a cewa an kafa wani kwamiti da zai yi bincike musabbabin gobarar yayin da 'yan sanda kuma ke duba yiwuwar ko an aikata wani abu na ba daidai ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin makaddashin shugaban Najeriya ya shaida wa sarakunan gargajiya cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya haramta wa ƙasar rabuwa ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yimi osin banjo yana ci gaba da tattaunawa da sarakunan kudu da arewacin najeriya domin duba hanyoyin da za a bi na kawo zaman lafiya da warware takaddamar da najeriya a yanzu ke fuskanta dangane da kirkiro kasar biafra ko kuma korar da waɗansu matasan arewa suka wa 'yan al'ummar ibo a cikin watanni guda uku farfesa osin banjo yana bayyana wa sarakunan na gargajiya cewar daman kundin tsarin mulkin najeriya ya haramta rabuwar najeriya kuma ya daɗe da matsayin shimfiɗa karɓaɓɓiya wadda kuma ta dawwama cewar ba maganar rabuwar najeriya ɗinkakkar ƙasa ce mai al'umma ɗaya kuma ƙarfin yawan al'ummar najeriya shine ƙarfin ƙasar don haka ya ce ba za a yi wata wata ba gurin ɗaukar duk mataki na doka da ya zama wajibi a haramta masu ƙoƙarin yi wa kundin tsarin najeriya karan tsaye ko kuma yi wa dokokin najeriya zagon ƙasa ta yadda za a ci gaba da ta da zaune tsaye a yi maganganu maras daɗi tsakanin juna da zai kawo najeriya ta rarrabu To a fira da na yi da shi, General Abdulrazak Umar wani tsohon janar na soja a Najeriya mai sharhi akan al'amuran tsaro, ya ce ya kamata 'yan Najeriya da ma shugabanni su yi la'akari da cewar sojojin Najeriya sun yi gwagwarmaya wurin haɗin Najeriya ƙasa ɗaya kamar da take yanzu. Ba wanda zai ce maka ji daɗin wannan maganar da su wanda suke cewa za su ware da su wanda suka ce sun kori mutane sun ba su wata uku saboda duk a maganar yarin ta ce ko kuma maganar da ba da zuciya ɗaya ake yin ta ba. Ba a san tasirin wannan magana ba. Kuma abin da za a ga maka haka shine shi duk soja inda wanda yake inda ya cika soja baya son fitina za ga kama yana hargowa yana haƙa haka amma gaskiya wanda ya ya nutsu a cikin aikin soja bai son fitina saboda ya fi kowa sanin illata ya fi kowa sanin inda za ta karkata ya fi kowa sanin inda za ta shafi jama'a kuma wannan kiran da ake na a raba ƙasa ba wani abu ne illa tashin hankali to amma ga mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya yana ci gaba da taruka da masu faɗa a jikun yana gaya masu cewa haram ne ya saba kundin ƙasa cewa a yi fafutukar raba najeriya ko a yi maganganu masu zafi kana ganin ganawar da yake yi da dattawa da manya ko sarakuna ko shugabannin addini watakila zai iya wani tasiri ganin yadda abubuwan nan suke ta canza salo kusan kullum kwarai zai tasiri saboda shi mai mulki yana da wayansu abuwa da iko da karfi da kai ba kai da shi kuma zai iya lallashin mutum kuma zai fito masa ta bayan gida kai kwani da kai ba, ina muka ga wannan karamar amma kuma kuma magana tana da amfani a zauna a zanta wane da wane da kai kaza baka kyauta ba a ai ni ga manufata ko kuma ga abin da nake nufi a to ba daidai bane ko kuma su wane da su wane ko kuma da kuɗi za ku kyauta ba eh to mu ma ga manufan mu to a ba daidai bane kaga sai a sai a sai a daidaita amma yana da tasiri kwarai General Abdulrazak Umar mai ritaya kenan wani tsohon janar na sojin Najeriya mai shari'a akan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi dangane da yunkurin da waɗansu matasa suke daga sassa daban-daban na Najeriya na kawo ƙarshen Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ɗaya al'umma ɗaya umar faruk musa Mur amurka a abuja nigeria madalla Umar Faruk Musa masu sauraron mu a yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin menene tasirin badakalar bacewar dabinan nan da kasar Saudiya ta bayar don a baiwa waɗanda suke a sansanin 'yan gudun hijira amma aka ganshi a kasuwanni. a kasuwanni ana sai da shi da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ba zan iya da Wai me ake nufi, kasar ba kamar ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga najeriya ku zo karta mace muna gani muna ji mutane kasar sun mace abun abun takaice wayo ɗazu ta wuce yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka ambata yau maudu'in namu shine shin menene alakar dabinan nan da kasar Saudiya ta bayar a rabawa mazauna sansanin 'yan gudun hijira da aka gano kuma ana sai da shi a kasuwanni me ya alakar hakan da kuma cin hanci da rashawa a gwamnatin Najeriya. Yanzu mun samu kira daga Kaduna. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa ke magana? sunana ibrahim alaramma riga cikin kaduna to alaramma menene ra'ayinka ra'ayina na farko dai gaskiya hello alaramma ne matuka akan abin da ya faru illa iyaka za mu ce shi dama yaƙi da cin hanci da rashawa kana yaƙan shi ne shi ma yana yaƙan ka to wannan kamar wani cakulkuli ne aka yi ma wannan gwamnatin ya kamata ta kuma sani ta san cewa akwai sauran aiki a kanta har yanzu ta tsaya ta ci gaba da aikin ta tsakani da Allah kuma 'yan Najeriya su ci gaba da mata addu'a Allah ya ƙara tona asiran waɗanda suke ba sa ƙaunan wannan ƙasa namu ta ci gaba wannan gaskiya abin kunya ne da fatan dai Allah ya sa a gano su a kuma hukunta su kowa ya gani na gode to madalla Allah ya sa waɗanda aka kiran dan su sun ji yanzu kuma mun samu kira daga nasarawa wa ke magana daga nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa Nazir barka da aiki. Amin wa alaikum salam shafale barkan ka dai menene ra'ayinka akan wannan maudu'i? To Nazir a gaskiya tisbillahi ina son in jawo hankalin kasan nan namu Najeriya saboda a baya an samu irin wannan a kan maganan shinkafa haka aka sake ce an kawo shinkafan nan a kai ma 'yan gudun hijiran nan aka samu wa'yansu 'yan ta'adda suka kwashe shinkafan nan aka je kuma aka gani shinkafa ana sai da shi yanzu gashi dabino muna cikin wata mai alfarma an sake ce eh, eh, kasan saudiya ta ba najeriya taimako akan wayannan 'yan gudun hijira an sake ce kuma shi wannan dabino an karkatar da shi an koma da shi ana sai da shi a kasuwan bayan fage eh. kasar saudiya a ce sun samu wannan labari abun nan ba zai yi daɗi ba duk wani abun da za a sake kawo mana na taimako a wannan kasa namu najeriya ba za mu iya samu ba saboda an riga an samu ba mu da gaskiya ba mu rike amana hmm? saboda haka ina kiran gwamnati to ina oh, kin zaton layin shafa auto to to madalla layin naka ne ya yanke shafale sai kuma ya dawo to madalla dai mun gode a ah, sai kuma wani kiran daga kaduna wake magana daga kaduna naziru amir hausawa barka da lasariya barkan dai wake magana sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. Malam Murtala, Malam Murtala ƙasa ɗaya al'umma ɗaya barka da warhaka menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne cewa gaskiya ya kamata hukumomi manya-manya na sama su ɗau mataki. Haka ya nuna gaskiya suna ɗauka kamar shi shugaban ƙasar mu ma kamar fawasa yake musu ma. ko kuma yana maganan yaƙi da cin hanci suna ga kamar abin wasa ne to saboda sun ga har yanzu ba taba kama ta an mai hukunci kamar shekara ashirin gidan yari ko an racewa ne a race shi shi sa har yanzu ma suke yi ba kana ganin kenan a zafafa a zafafa a zafafa doka hello murtala kai layin nasa ya katse kuma ya dauko bayani to waye daga port kuma yake magana aminu wa alaikum assalam sunana salisu mai dabino da mai to salisu mai dabino menene ra'ayinka lafiya. alhamdulillah ah, ba mu sha ba tukunna eh, ko da ke kuma ku sha ba Aimu da saura awanni da saura ma da yawa to masha Allah Allah sa a ta lafiya to amin amin to cin hanci da rashawa dai a Najeriya dai kamar ya zama ruwan dare za a ce kuma ya eh. zama kamar majini da soka kawai a Najeriya kuma yadda ba har ke ta kokari shi kadai bai sai ya ce zai maganin abin nan ba da za a ce za a samu masu taimaka mashi mataimakan shi kamar magudin da yake ya kokarin shi kuma kaga shi magudin ne da ake ta karya karya a kan shi ba a da za a samu masu taimaka da shi ne za a samu maganin cin hanci da rai. To Salisu mai dabino su kuma masu sai da dabinon fa ice ko kai kana sai da dabinon? Oh, ina sai wa kwarai kuwa. To irin wannan dabinon ne din da aka aka aka aka aka karkace hanya da shi ko kuwa yaya aka yi wallahi gaskiya ban ganki ba ba kawo mana shi nan ba ban sani bane ko iso kafin gaskiya dai salisu <laughs> eh. to to shikenan mun gode malam salisu <laughs> mun gode na to madalla ah, yanzu zamu je jihar Niger wane ne ke magana daga jihar Niger Gara barka da aiki. Barka Yana magana da yi Tanko ne daga jihar Niger. To malam dan gidan malam Tanko ya aka yi menene ra'ayinka akai? wannan al'amari? To, na gira ra'ayi na akan wannan abin da al'umman Najeriya suka yi to gaskiya ba karami abin kunya ba ne gare mu. Bai kamata a ce kasar Saudiya ta ba da taimakon dabino a kai ma 'yan gudun figira to a samu su ba ta gari a ce sun fake da wannan sun sai da dabino ta bayan fage to ai kaga wannan ba karamin koma baya bane ga kasar mu Najeriya. Mhm. Ya kamata a ce shugabanninmu musamman ma shugaban kasa muhammadu buhari ko in ce mataimakin shi mukaddar shi shi shugaban kasan ya ɗauki mataki a zakulo waɗannan ɓata gari domin a hukunta su hmm. idan aka hukunta su to mai yiwuwa wani lokaci can koda wani zai fito yi wannan irin wannan aika-aikan to zai ji tsoron wannan abin da a ga aka yi ma waɗancan da suka yi na farko ya kamata a ce mu 'yan najeriya mu yi hankali bai kamata ke ana ba da taimako irin haka ana ta karkata da wannan abin ta hannu hagu domin batawa suna soyin najeriya suna to bai kamata ba ya kamata ce mun zama mutane na gari waɗanda yake ne masu hankali da fatan allah wani ya kiyaye gaba to amin amin mun gode sai kuma kira daga abaji wa ke magana hello To ina ga na abaji wayarsa ta tsinke ko kuma baya jin mu. Kar a manta muna magana ne a kan shin menene alakar dabinan nan da kasar Saudiya ta bayar a bawa 'yan gudun hijira da aka karkata akalarsa zuwa kasuwa da kuma cin hanci da rashawa da gwamnatin kasar Najeriya take yaƙi da shi. Ga wani kiran daga jigawa, wake magana daga jigawa. To, Assalamu alaikum kuna magana da Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Malam Zaburansi barkanka da warhaka. Yawwa sanne da kokari to gaskiya wannan mu ba karamin abun bakin ciki ba ne da kuma ban haushi musamman da yake wani a ƙasa ta ce Najeriya. to ni dai babban fata na da ma a ce jami'an saudiya sun yi kokari sun cakce wa'annan mutane su ga irin hukunci na adalci da za a musu a saudiya eh to ai zaburanci ba a ba a saudiya aka karkatar da zaburanci ina jin ka ba a ba a saudiya aka karkatar da dabinan ba sai da dabinan ya zo najeriya aka karkatar da akalarsa a najeriya aka karkatar fata na a ce ina ma a ce saudiya sun samu labari kuma sun kama su a can kasar abin da nake kokari in faɗakar da mutane shine eh. yadda saudiya idan suka kama masu irin wannan halin suke yin hukunci a kansu domin hukunci ake na islama wadda idan mutum ya taɓa kayan wani za su girbe masa hannu wasu gani inda za su ƙara to wannan mu fatan mu ubangiji Allah tona asirin su wannan shine babban fata na daga Rabi Musa Zaburansi daga nan ta karamar hukumar Kogama a jihar Jigawa ta Najeriya ina godiya kwarai kwa to Zaburansi mu ma mun gode da bayyana ra'ayinka da kai a ci gaba da kira ga kuma kira daga Katsina wane ne ke magana daga Katsina kuna magana da Ahmad Sani Sa'idu Dutsen ma jihar Katsina to mai sunan babana menene ra'ayinka a alal hakika alal hakika wa'annan da aka ba jagorancin kawo wannan dabino domin a taimakawa bayan Allah waɗanda iftila'in yaƙi ya kura ba mu ji daɗi ba kwarai da gaske wannan cin zarafi ne da cin huska kamar irin yadda ya taɓa hukuwa ga shinkafar da aka taɓa bada wasu kwanaki wasu watanni can baya kuma muna Allah wadai da wannan gaskiya al'amari ba mu ji daɗi ba ko kusa zurda mana mutunci na suke a kasanmu. mu musamman ma afirka ma in general saboda haka muna kira a wannan gwamnati don allah don annabi ta tsawon mataki a kwara akan duk irin irin waɗannan na gode da wannan dama da kuka bani a tashi lafiya to malam ahmad mun gode kwarai da gaske yanzu kuma za mu je jihar yobe wane ne ke magana a jihar yobe ɗahiru mai sana'ar kayan mashin to malam ɗahiru mai kayan mashin menene ra'ayinka ra'ayina gaskiya najeriya idan aka samu masu laifi ba a hukunta su talaka ya ji sai dai mu ji shi kawai ne damar mu wallahi to kana ganin kenan yaƙi da ake da magana da ake da ta gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa ba yin shi ake ba kenan ko me kake so ka ce idan an kama ba ma ji hukuncin da ake mai laifi sai dai mu ji shiru kawai ko an ko ba yau mu sani ba wallahi to to shikenan malam lahir mun mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna jihar ta yobe wane ne yake a magana daga jihar yobe Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kuna tare da bubuwan zam. To, bubuwan zam. San na kalmar hukumar da maturu. To, madalla bubuwan zam ina sauraron ka menene ra'ayinka? Wato ni ra'ayina kamar yadda kasar Saudiya ta ba da wannan taimako na dibino a ba wa 'yan gudun hijira. Na'am. Ai, ta san a waɗanda suka bar. To, yana da kyau su bi sassala ainihin a waɗanda suka bar ɗin su biyo su yi bincike duk wanda aka samu da wannan matsala to hello bubuwan zan kai dan kasar saudiya din su falle masa hannu kawai ni shine na. <laughs> to madalla ko duka hukuncin da ya dace su yi mara. to madalla bubuwan zan mun gode da ra'ayinku a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu ba ku wani maudu'in sai a kira a bayyana ra'ayi To ga kuma tasirin watan Ramadana. Assalamu alaikum eh, sunana Habila Rabiu mazauni mai a jamhuriyar Nijar. Lokacin azumi kan ji eh, gaskiya shauki kuma na kan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba. Wannan kenan. Na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi ba ne to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya suna da ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne sannan kuma na nakan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwa da suka shafi ɓacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin daɗin shi sosai eh, shabamban da sauran watanni waɗanda ba na ramadan gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanin da jama'a saboda azumin shi yana umartar ma matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma hakuri da juriya mai yiwa in ba lokacin azumi ba ne za ka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutum ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka za ka ji cewa ba za ka biye ba to gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi ina iya in ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa na ko kuma cuɗanya na da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaƙa fiye da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne. To Allah ya karɓi ibadunmu ga labarin wasanni. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Bari fara da gaya muku cewa an yi jana'izar Sheikh Tiote dan kwallon nan shahararre na kasar Cote d'Ivoire wanda Allah ya mushi cikawa a kasar China yayin da yake karbar horaswa wanda kuma ya samu wato halartar abokan wasansa na can ƙasa tasu da yawa da suka halarci jana'izar tashi ciki har da su 'yan wasa irin su kola ture wilfred boni da solomon kalu shi dai wannan dan wasan da ke bugawa kungiyar kwallon kafa ta beijing enterprise ta kasar china ya mutu ne kamar da muka ce yayin da wato ba zata yayin da yake karɓar horarsa a can beijing a da ya taɓa buga kungiyar kwallon kafa ta newcastle kuma a can beijing din ma an ce an yi wata hidima na tuna shi to yanda muke juya mutuwar shek tiyoti daga irin wannan mutuwar ta bazata ta lokaci guda za a iya tuna cewa irin wannan mutuwar tashi ta sha cin 'yan wasan kwallon kafa da yawa na kasashen na afirka ciki da akalla guda bakwai na nigeria wanda suka hada da samuel okwaraji amir agwai john okroma bobson ilejeku victor omobien da kuma sauransu sana akwai 'yan kasashe da dama da su ma irin wannan mutuwar suka yi sun hada da mutane da su mark vivian fo na kasar kamaru da mohamed abdulwahab na misira da guy shingoma na kasar gabon da seko kamara na kasar mali da kuma kojo a ajasu na kasar togo shararren dan kwallon na arsenal alexis sanchez ya hana wa kamaru ta samu ta yi wata rawar gani a kokarin da take na samun yin gaba a gasar cin kofin confederation na duniya da ake yanzu haka kasar rasha inda a dalilin sakacin su 'yan kamaru din su 'yan chile din suka ci su ci biyu da babu ta hanyar taimakon shi dan kwallon arsenal din wato alexis sanchez wanda suka sa wannan kwallaye guda biyu su ne arturo vidal da kuma eduardo vargas iyalan anthony joshua zakaran damben duniya a yanzu da suke shagamu sun ce suna nan sun fara shirye-shiryen hidimar karɓar shi a ziyarar da zai kawo a najeriya ta farko tun bayan da ya samu kambin duniya din shi dai joshua din ya zama zakaran damben duniya ne ran biyar ga watan afrilun da ya wuce bayan da ya gwabje dan kasar ukraine zakaran duniya na lokacin wato vladimir klitschko to yanzu an sa ran cewa zai zo najeriya cikin watan agusta mai zuwa dangane da haka ne ɗaya daga cikin kawunansa a can shagamu wato adeda maula joshua yake cewa suna nan suna ta shirye-shirye kuma da maza da mata manya da yara duka suna nan sun ɗunguma domin a tabbata in ya zo gida a san ya zo gida din saboda bukukuwan da za a yi yayin da wannan take faruwa ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin jihar ogun yanka mafe ya ba da shawarar cewa ya kamata a canza sunan filin wasa na gateway stadium a maida shi filin wasa na anthony joshua jama'a abin da ya sauka na a labaran wasannin sashen wasu na murar amurka a yau a huta lafiya to yanzu kuma sai sharhi murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 12 ga watan yuni dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga a birane a fadin kasar rasha domin nuna rashin jin daɗinsu a kan batun rashawa da kuma yin kira domin gudanar da mulkin demokradiyya shugaban adawan kasar alexi navani mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda aka ce watakila yana da niyyar takara da shugaban vladimir putin a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa shine ya shirya zanga-zangar shi kansa mr navani na cikin mutane 1500 masu zanga-zanga da jami'ai suka kama a bisa hujjar cewa zanga-zanga ba ta bisa ka'ida a zaman sauraron karan da aka yi cikin dare an yanke masa hukuncin daurin kwanaki talatin a gidan yari da yake allah wadai da wannan kamin mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house sean spencer ya ce kama masu zanga-zangar lumana da masu kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan jarida ya saba wa tsarin demokradiyya amurka za ta ci gaba da bibiyan lamarin kuma tana kira ga gwamnatin rasha da ta saki baki ɗaya mutanen da ta kama da gaggawa wannan shine karo na biyu da aka gudanar da gagarumin zanga-zangar nuna rashin amincewa da cin hanci da rashawa a cikin watanni uku da suka gabata a watan maris cikin wasu biranen rasha masu zanga-zangar nuna kin jinin cin hanci rashawa waɗanda yawancinsu mata ne sun gudanar da zanga-zanga bayan fitar da wani rahoto da aka yi da ya nuna irin dukiyar da wasu jami'an gwamnatin rasha ke da shi an kama masu zanga-zanga kusan dubu daya a ciki har da mr nabani mutumin da ya hada zanga-zangar amurka ta yi allah ware da ci gaba da tsare masu zanga-zanga da gwamnatin rasha ta yi a wancan lokacin cikin waɗannan abubuwa biyu da suka faru amurka ta fito ta nuna matsayinta mr spencer ya ce mutanen ƙasar rasha kamar mutanen kowace ƙasa su ma suna da alhakin samun gwamnatin za ta goyi bayan ra'ayin mutanenta ta yi masu aiki ta kuma yi adalci a kan tsarin mulkin ƙasar ta kuma bar 'yan ƙasar su wala ba tare da tsoro ba. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to masu sauraro sai a yi mana afuwa saboda karancin lokaci ba za mu samu damar karanto muku labarai a takaice ba yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman muhammad lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mai sa'ida hamdun da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu mr martin ni nazir ahmad hausawa ke cewa mu kwana lafiya